da alamun dai a jihar adama kamar jihar kebbi cibiyar noman shinkafa a najeriya manoma sun zo wuya kan labarin cewa gwamnati ta bude bodar teku domin a shigo da shinkafar kasar waje bayan alkawura da a baya na cewa ba za a sake barin shinkafar kasar waje iso a cikin gidan najeriya ba bayan kuma sun noma nasu ma sun kai kasuwa lagras day ita ce ma shinkafar da gwamnati ke tinkaho da ita kuma ana noma ta ne ma a jihar kebbi mai rafin ban ruwa da yawa haka na haɗin kan gwamnatocin tarayya da jihohin Legas da kebbi ya ba manoma damar noma shinkafar mai ɗaukar ido to sai dai kuma jin cewa cewa an baiwa wasu kamfanoni uku damar kawo shinkafa ta jirgin ruwa ya sa manoman shinkafa har zuka inda ko suka fita zuwa fadar gwamnati da ke nan yola domin kai kokensu. Mr. Steven Madwa da ke ma zama shugaban haɗakar ƙungiyar manoman shinkafa a jihar Adamawa wanda ko shine ma ya jagoranci wannan zanga-zangar tare da zuwa gidan gwamnati inda ko suka mika takardar kokin su yace suna goyon bayan gwamnatin tarayya na inganta harkar noma a ƙasar to amma ko ba su yarda da shigo da shinkafa yar waje ba shinkafan da ake kawo mana a Najeriya shinkafan da ya gurbuce ne wanda aka riga ka sa magani wanda kuma baya da kyau mana muna so fresh rice wanda mu mutan Najeriya kuma mu iya mu yi noman ta so yan China suna shigo Najeriya suna bi shugabannin siyasa suna bayar da kuɗi don su shigar da rice nan ne muke mai da hankali ma ci muka da shi shugaba kasa da cewa ba mu yarda a kara shigar da foreign rights zuwa Najeriya ba wannan shine dalilin mu da muka zo Gome House mi mika takarda mu ma shi magirma governor ya kai ma shi acting president kungiyar manoman shinkafar sun ma koyi zargin cewa wasu kusoshin gwamnatin kasar na ko neman kawo sauyi a matakin da tun farko ma shugaba Buhari ya dauka na hana shigo da shinkafa yar waje. Abun da ke faruwa shine cewa siyasa ya shiga harka shinkafa na Najeriya. Da uh, shugaba kasa ya bamu duka talafin da ya kamata mu mu nome shinkafa. bada ana taking advantage na rashin lafiya shi shugaba don a shigar da foreign rice. Wannan shine kungiya manoma rice a Najeriya muka ce ba za mu yarda da wannan ba. Mu kuma muna goyin baya policy na shugaba kasa. Rashin lafiya na shugaba kasa ba zai sa a dauki su matakai a bayansa ba. And because of that shi shugaba custom na Najeriya muna godiya inda ake control border nam jiya da shagarar jiya ana so a shiga da kayan yaki Najeriya because of korewan su a waje aiki daga su intercepting nan haka muke so a yi intercepting kowane border mu shigar da shugaba Najeriya ba masu abunda shugaba kasa ya yi muna so acting president ya maintain magana cewa minister na finance ta bada waiver don shigar da rice a Nigeria ba mu yarda ba wannan shine reason na muna zuwa nan ko da yake karbar takardar koken gwamnan jihar Adama senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda ma sakataren gwamnatin jihar Dr. Umar Bindo ya wakilce shi yace sun kawo kansu inda ya dace tare da sabon cewa zai mika kukansu ga fadar shugaban kasa. Lalle kun kawo kukanku inda ya dace kuma zai muka alkawarin cewa za mu mika wannan kuka naku ga mugadashin shugaban kasa ba da wani jinkiri ba. Bunƙasa harkar noma musamman ma na shinkafa na mako cikin kudurorin gwamnatin APC wanda hakan ne ko sa gwamnatocin jihohi da ma manoma zaburowa domin bunƙasa wannan harka ko da ke wasu na ko ganin fa da saurari na aka ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola. and Nigeria.